Africa Check Initiative, helping you sort fact from fiction. Africa Check. A ci gaba da kawo muku kirkirarrin labaran kage da Afirka Cek yi a wannan makon mun gano muku wani labari wanda aka bayyana cewa shugaban ƙasar South Africa President Cyril Ramaphosa an garzaya da shi asibiti cikin matsanancin hali. Sai dai wannan bayani an ayyana shi ne a lokacin da jam'iyya mai mulki ta ANC take kokarin yin bikin cikatta shekara ɗari da sha biyu da kafuwa wanda a yayin wannan shirye-shirye ba a ga shugaba Ramaphosa ba wannan dai bidiyo da aka wallafa na ɗaukan shugaba Ramaphosa ranga-ranga fiye da mutane miliyan 1.5. ɗaya su ne suka bibi wannan labari wasu kuma suka ƙara wallafa shi inda aka ce Ramaphosa ya yanke jiki ya faɗi a yayin bikin jam'iyyar na cikarta shekara ɗari da biyu har ma aka garzaya da shi ICU wato ɗakin nan na mutakakwai rai kwakwai wanda ke cikin asibiti. An dai bayyana wannan labari ne a dandalin X wato Twitter a baya inda a wannan dandali da aka fara bayyana labarin fiye da mutane dubu ɗari da sittin suka bibiyi labarin har ma kuma aka ƙara wallafa shi nan da can inda a dandalin Facebook nan ma aka wallafa ku mutane da dama suka gani har ma wato a cikin masu bayyana wannan labari ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar adawa kuma ma a ce shugaban wannan kungiya Julius Malema shi ma ya yi tweetin wannan bayani inda ya bayyana cewa yana duba Ramaphosa da fatan Allah ya tashi kafaɗarsa. Malema wanda ya kasance shugaban jam'iyyar Economic Freedom Fighters wato EFF an yi tagin ɗin X account ɗinsa inda daga bisani mutane kimanin dubu ɗari bakwai suka bibi wannan labari shi Malema ko kaɗan ya ce wanda ya wallafa wannan bayani ba shi bane sai da wanda ke da X account mai suna mai kama da nasa. Duk da haka bangaren shugaban kasa Ramaphosa sun yi kokarin mai da martani cikin gaggawa tun a washe garin wannan rana wajen karshen watan Janairu. Vincent Mwenga mai magana da yawun shugaba Ramaphosa inda ya tweeting cewa shugaba Ramaphosa yana cikin ƙoshin lafiya. Wannan labari dai ya zo muku ne daga Africa Check kuma suke ɗaukan nauyin kawo muku. An Africa Check initiative helping you sort fact from fiction. Africa Check.